ku danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa bayyanuwar waɗannan hotuna sun girgiza mutane haka zalika sun ba wa mutane mamaki kwarai da gaske ganin wajen yadda naziru sarkin waka ya fara soyayya wanda abin da mutane suke tunani akan naziru sarkin wakar suna tunanin cewa kamar mutum ne babu wanda ya kai infizi a cikin masana'antar ta kaniwood wanda yanzu haka aka hango hotunansa da wata 'yar wanda ake ganin cewa wannan saboda tsabagen kyanta idan dai har aka ce ta zama jaruma a cikin masana'antar kanyu to fa lalle babu shakka in hakan ta kasance za ta yi saurin karbuwa mutane da dama suna rade radin ba komai ne ya kai naziri sarkin waka ga fadawa soyayyar wannan yarinya ba in bacin wajen ganin kyanta da yayi wajen ganin cewa kuma a yanzu haka a wannan duniyar ko kuma mu ce a wannan kasa ta Najeriya maguyaci ne ka samu yarinyar da ta kai wannan baiwar Allah kyau shine yasa har yadda take kafta mai mai hotuna da kuma waƙoƙi irin na soyayya waɗanda take rera mai wanda dai suna cikin yanayi irin wanda yake na masoya ne lalle babu shakka wannan abu ya yi matuƙar ba da mamaki to sai dai kuma ba a nan ne gizo yake sakar ba yayin da shi da sarkin waƙan ya maganu lallai yanayi ya nuna kuma haka zalika dama ita duniya canji canji gare ta idan dai har ka ji mutum yana cewa ya fi karfin abu to fa babu shakka lokacin da abin zai same shi bai zo ba Allah yana yi wa dan adam talala ne a duk lokacin da ya ga dama kuma ya cafke shi domin duk dan adam ba zai ce ya wuce kaddarar Allah ba kowa yana cikin komarsa ne a haka muke rayuwa baka da wata dabara ba kuma da wani tsimi a rayuwarka in bacin ganin cewa kawai ka baro Allah yin nasa yayin da ake tambayar Naziru sirkin waka a kwanakin baya cewa wacece budurwarsa a cikin masana'antar da ya bayyana wa duniya cewa hadiza gaban yayin da ita kuma ita ce dai farkon budurwarsa yayin da har yanzu shi zai ce shi da wata budurwa wacce ta kai kamar hadiza gaban wacce a da yake ganin cewa sun yi soyayya wanda a yanzu haka kuma ba sa tare wannan ya ba mutane ganin cewa lallai babu shakka zira sarkin waka ya wuce dukkanin ajin wata jaruma ta masana'antar kani ko kuma wata ya mace da za ta rudi hankalinsa to fa lallai babu shakka in ya wuce matarsa to ba za a same ta ba mutane sun bar zuciyoyinsu akan haka yayin da yanzu haka kuma wannan lamari na hango na zira sarkin wakan da fallele wannan matashiyar budurwa budurwa ya ba da damar ganin cewa lalle babu shakka naziri sarkin waka alkadarinsa na cika baki ya karye a dangane da bangaren mata dama sai dai masu iya magana sukan cewa duk dan adam bai wuce kaddararsa haka zalika shi kaddarar naziri sarkin waka ce ta zo a haka yayin da ya rasa zaɓi sai bawa Allah nashi ikon ko kuma mu ce Allah sai ya zaɓa mai da kansa yayin da yanzu haka lokaci ya yi na ganin cewa lallai babu shakka na zai sarkin waka ya fara soyayya wanda kuma mutane da dama suna daɗe raɗin akan cewa lallai babu shakka na zai sarkin waka wannan jarumar matashiya hakikanin gaskiya aure za su yi da ita ba komai ba tunda ya yaba da kyanta har ya fito social media suna hotuna a tari. wanda a tarihin naziru sarkin wakan koda a soyayyar da ya ce sun yi da hadiza ali gaba Japan bai fito yana yada hakan a duniya a social media ba haka zalika ba za ga hotunan suna yawo ba ko da da ake haɗe-haɗe irin na mutane waɗanda za su ce gawa na gawa ne sun fara soyayya a cikin masana'antar Kannywood ba a taba ce da kai da Naziru sarkin waka ba to wannan karan kuwa tun da har yadda wannan jarumar matashiya ta fito ta fara yin hotuna da shi har ma da kokarin daukar bidiyo ta tura a cikin shafin ta na TikTok lalle babu shakka ya bada dama wajen ganin cewa Naziru sarkin wakan ya fara soyayya wanda hakan ya jawo ra'ayoyi ra'ayoyin mutane da dama wanda suke ta faɗar ra'ayoyinsu wanda suna cewa wannan lamari ya yi waɗannan suna cewa kuma ƙarya ta ƙare wa zai da sarkin waƙa, yanzu dai ga wata falleliya nan ta kame zuciyarsa da salo irin na kalan kasan lalle babu shakka wannan lamari ya yi matukar bawa 'yan adam mamaki yayin da 'yan adam din suka rasa inda za su sa tunaninsu sai dai kawai sun baiwa Allah nashi yin in matan da zai sarkin waka ce ubangiji subhanahu wata'ala ya basu tare kuma Allah ya sa ba matarsa bace ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya kawo karshen wannan zama kada a kai aikata wani abu To wannan kenan sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha ta mai inganci wato MDTV Hausa. MDTV Hausa ta ce wacce ta shahara wajen kawo muku labarai musamman na masana'antar ta Kano da haka zalika wajen masana'antar ta Kano.